radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurari Assalamu alaikum kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. A har kullum kamar da muka saba zan kawo muku cikakkun labaran duniya wanda tayar Aminu fassara kuma zai gabatar. Bayan sai mu kawo muku shirin Afirka a yau tare da Hassan Barka. Hassan Barka da yana tafe dauke da shidan na muryoyin masu saurare. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin rayuwa tare da Zainab Bashir. daga nan sai a ku da shirin to alƙadir mubarak domin gabatar da shirin na shiryar da daga karshe sai mu rufe shirin namu da shirin na duniyar mu a yau to amma kafin nan ga shirin na kokun san tare da abdullahi salihu katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma tara ga watan janairun shekara ta biyu wanda ya daidaita shida ga watan jumada thani na shekara ta uku hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari biyu da da suka gabata rana irin ta yau wato goma tara ga watan janairun shekara ta shida aka haifi james watt masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar ingila watt ya kasance mai son bincike matuƙa akan ilimin kimiyyar lissafi don haka ya gudanar da gwaje-gwaje masu yawa a wannan fage inda ya kirkiro wasu kayayyaki na ci gaban rayuwar bel'adama watt ne ya gano makamashin da jirage na ruwa suke yin amfani da shi ta hanyar turarin wuta watt ya rasu a shekara ta 1819 da ƙarshen masu ware ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma jami'an leƙen asiri ta isra'ila musad suka kashe mahmud mabuhu wani jigo a ƙungiyar hamas ta falastinawa a wani otal wanda yake zaune a birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa an haifi mabuhu a sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya wanda yake cikin yankin zirin gaza a falastino sannan kuma ya yi karatu har ya sami shahadar injiniya a bangaren gyare-gyaren injina alamabhu yana daga cikin waɗanda suka kafa rundunar izidin al-qassam rashin soja na ƙungiyar hamas wadda take gwagwarmaya da isra'ila da makamai yahudawa dai sun yi ƙoƙarin kashe shi a baya a lokuta daban-daban amma ba tare da sun samu nasara ba amma a wannan karan jami'an leƙen asirin isra'ila na ƙungiyar mossad sun yi amfani da fasfot na bogi na wasu kasashen turai da suka shiga cikin birnin dubai da shi kuma suka kashe shi a asirce amma na'urorin ɗaukar hotuna sun ɗauki hotunan waɗanda suka aiwatar da wannan aiki an kuma fitar da hotunan nasu baki ɗaya kuma an gane cewa dukkaninsu yahudawan isra'ila ne waɗanda suka shiga haɗaɗɗe daular laraba da fasfot na bogi amma babu wani mataki da haɗaɗɗe daular larabawa ko ƙasashen larabawa ko kuma kasashen duniya suka ɗauka akan hakan.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga su. shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya fara ziyara aiki na kwanaki biyu a ƙasar rasha a najeriya kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce ba za ta fitar da jadawalin zaɓuɓɓuka na shekara mai zuwa ba kafin a amince da dokar zaɓe sai kuma ƙungiyar tarayyar turai ta ce ba ta son mai da ƙasar mali saniyar ware amma dole ne ta dawo teburin tattaunawa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya isa ƙasar rasha a safiyar yau laraba inda a cikin kwanaki biyu da zai yi a ƙasar zai gana da manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar daga cike da shugaban ƙasar rasha vladimir putin kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa in an jima ne ake sa ran shugaban zai gana da takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin inda za su tattauna abubuwa da dama daga ciki hadda da ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu matsalolin tattalin arziki tsaro da kuma siyasa ta ƙasa da ƙasa har ila yau ana sa ran shugaba ra'isi zai yi jawabi a majalisar duma ta ƙasar rasha sannan zai gabatar da jawabi a jami'ar moscow bar da haka dai shugaba ra'isi zai gana da iraniyawa mazauna kasar rasha da kuma malaman addini shi'a da suna kafin ya kammala ziyararsa a ranar juma'a mai zuwa shugabannin tagogin kasar iran da kasashe uku na turai wanda suka rage a yarjejeniyar jcpoa sun gana a yau laraba bayan hutu na kwanaki biyu a birnin vienna majiyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa kafin haka dai ali bakare shugaban tawagar ƙasar iran a tattaunawar ya dawo gida na kwanaki biyu don shawara da jami'an gwamnatin ƙasar kan wasu abubuwan da bangarorin biyu suka rika suka kammala tattaunawa a kansu labarin ya kara da cewa kwamitoci da suka kafa don tattauna al'amura wanda suka shafi ɗaukewa iran takunkuman tattalin arziki da kuma bangaren ƙwararru a yarjejeniyar ta jcpoa suna ci gaba da ayyukansu kamar yadda aka saba a hotel mai suna kuburak na birnin vienna an fara zagaye na takwas na tattaunawa an ɗaukewa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki da amurka ta ɗora mata ne a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2021 shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar najeriya farfesa mahmud yakub ya bayyana cewa amincewa da dokar zaɓe wacce hukumar inec ta aike wa shugaban ƙasa shine zai ba wa hukumarsa damar tsara lokutan zaɓuka a shekara mai zuwa jaridar leadership ta najeriya ta nakalto yakubu yana faɗar haka a taron rubu'i na farko na wannan shekara tsakanin hukumarsa da jam'iyyun siyasa da aka saba a abuja kafin haka dai shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙi sanya hannu a kan dokar zaɓen saboda wata jumla wacce ta tilasta wa jam'iyyun siyasa zaɓen 'yan takararsu kai tsaye a zaɓe na cikin gida shugaban ya buƙaci a cire wannan jumlar kafin ya sanya wa dokar hannu amma tuni da majalisar dattawan kasar ta cire wannan jumlar wanda ya nuna cewa mai yiwuwa shugaban kasa ya sanya hannu akan dokar nan da 'yan kwanaki masu zuwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran fararen hula masu zanga-zanga ƙin jinin juyin mulki a ƙasar sudan sun tattaushe manya-manyan tituna tare da ƙona tayoyi don nuna rashin amincewarsu da kisan masu zanga-zanga wanda sojojin kasar suka yi a ranar litinin da ta gabata shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa a ranar litinin ne sojojin kasar sudan masu juyin mulki suka bude wuta kan masu zanga-zanga inda akalla mutane bakwai suka rasa rayukansu daga ciki hadda wani sanannen dan kasuwa mai suna usman el sharif a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ce dai sojoji masu juyin mulki a ƙasar sudan suka kawo ƙarshen gwamnatin rikon ƙwarya wacce aka ɗora wa nauyin gudanar da zaɓuka don mai da ƙasar kan turbar demokradiyya a wani juyin mulkin da ba zubar da jini ba amma jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyin fararen hula da dama a ƙasar sun ƙi amincewa da juyin mulkin kuma tun lokacin ne suke fitowa kan tituna suna zanga-zangar lumana don nuna rashin amincewarsu da juyin mulkin jakadan kungiyar tarayyar turai a yankin sahel ya bayyana cewa kasashen tarayyar turai ba sa buƙatar mai da ƙasar mali saniyar ware amma kuma kofar tattaunawa da ita a buɗe take idan sojoji masu juyin mulki a ƙasar ta mali suna buƙatar tattaunawa da ita kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto emmanuel del rey yana cewa ƙungiyar ta iyo e tana shirin wa ƙasar ta mali takunkuman tattalin arziki a ɓangarenta wato kari akan wanda ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin afirka ecowas ta ɗora mata idan ta ƙi gudanar da zabuka kamar yadda aka tsara kafin haka dai sojoji masu juyin mulki a ƙasar ta mali sun ɗage shirin miƙa mulki ga fararen hula a farko wannan shekara da muke ciki ne zuwa wasu shekaru hudu masu zuwa kasar mali wacce take fama da tashe-tashen hankula tun bayan juyin mulki na shekarar ta 2012 ta ce ta ɗage lokacin zaben ne don matsalolin tsaron da kasar take fama da su masu sauraro karshen labaran duniyan kenan to a gaida tahir amin da kuma labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a su nan na afirka a yau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 kan yadda dangantaka tsakanin kasashen aljeriya da morocco ke kara tsami a inda bangarorin suka kara karfafa matakan tsaro a kan iyakarsu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tomarilla iyakar algeria da morocco wacce ta kasance a rufe na tsawon kusan shekaru 25 ita ce wata iyaka ta tsakanin kasashen larabawa guda biyu da ke cikin shirin ko kwana tun dai bayan da algeria ta sanar da yanke hulɗar diplomasiya tsakaninta da morocco dangantaka tsakanin kasashen biyu ke daɗa hatsami. a halin da ake ciki dai bayanai da kafofin yaɗa labarai da dama suka rawaito su nuna cewa algeria ta girke wasu sabbin na'urorin tsaro na zamani kirar kasar rasha akan iyakarta da morocco na'urorin da suka kunshi kyamarori na zamani masu hango duk wani motsin dan adam a cikin dare kirar kasar rasha su ne irinsa na farko da aka taba girkewa a nahiyar afirka wannan ya kara nuna yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu ke daɗa ƙamari algeria da yi ta sha bayyana cewa tana ɗaukar batun tsaron iyakarta da morocco da matukar mahimmanci wanda ta ce ana amfani da shi wajen fasa koron makaman yaƙi da ke fadawa. hannun gungun ƙungiyoyin 'yan ta'adda haka ma algeria na mai zargin safarar muggan ƙwayoyi zuwa cikin ƙasar ta daga maroko wani abu kuma da ke nuna yadda dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ke da tsami a karan farko maroko ta jibgi dakaru a iyakarta rikicin bangarorin da ya daɗa kamari ne tun bayan rahotannin kashe wasu direbobin manyan motoci da ajiyar ta danganta da cewa sojojinta ne su guda uku yayin wani harin da ta ce na jirar mara matsuki ne na maroko a kusa da iyaka da kasar mauritaniya Algeria dai ta sha alwashin mai da martani kan lamarin. Haka kuma mahukuntan na Algeria na masu nuna adawa game da wasu shirin yarjejeniyoyi na tsaro da maroko ta cimma da Isra'ila bayan dawo da alaka tsakanin Rabah da kuma tal Aviv. Kasashen guda biyu waɗanda na yankin kasashen larabawan Maghreb ne sun kuma ƙara kasafin kuɗin da suke warewa harkokin soji a kasafin kuɗinsu na bana wannan ya ƙara sanya fargaba akan cewa ƙasashen za su iya fadawa a cikin yaƙi tsakaninsu gwamnatin raba a nata ɓangare da ta bayyana cewa ta sayi makaman garkuwa na zamani daga hare-haren sama yayin da algeria ke cikin cinikin irin waɗannan makaman bayanai da dama sun ce algeria za ta iya mallakar waɗannan makaman daga hannun kawarta wato rasha ba abin mamaki ba ne a ce algeria ta mallaki makaman garkuwa daga hararen sama kirar s-500 na kasar rasha da kuma jiragen yaƙi samfurin su-57 samun dangantaka tsakanin kasashen biyu musamman game da saɓanin da suke da shi kan yankin saharawi ya sanya su gasar mallakar makamai bayanai da dama sun rawaito cewa morocco ta keɓe sansanonin soji da dama a ƙasar ta a cewar mutallar amurka ta defense news ƙasar morocco a makonnin baya-bayan nan ta girke wasu makamai na kariya daga hararen sama a arewacin babban birninta kuma su ne makamai su na farko cikin guda hudu da ta yi odar su daga kasar china a shekarar 2017 kafin hakan dai watanni biyu bayan katse hulɗar diplomasiya su ƙasashen algeria da morocco na ci gaba da nuna wa junansu yatsa lamarin da ke jawo fargabar barkewar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna wani harin roka da ba a tantance daga inda ya ɓallo ba kan iyakar ƙasashen biyu da kai ga hallaka sojojin algeria uku shine dalilin sabuwar dambarwar tsakanin ƙasashen biyu algeria ta fito karara ta tuhumi maroko da kai harin cikin ƙasarta tana mai shan alwashin ɗaukar fansar da za ta sanya nan gaba maroko ba za ta sake gigin kusantar ƙasar ta algeria ba in ji hibin sidra kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta algeria wannan aika-aika ce da jirage masu duka kansu na maroko tare da haɗin gwiwar isra'ila suka kai cikin ƙasar algeria har sojojinmu suka yi shahada in shi jami'in ba za mu taɓa bari jininmu ya tafi a banza ba dole ne maroko ta ɗanɗana hukudarta nan ba da jimawa ba wannan furci ne na algeria tuni dai maroko ta musunta wannan tuhumar tana mai siffanta abin da ya faru da wani hatsarin takanakiya da sojojin na algeria suka yi a yankin da ake hana fararen hula kusantarsa saboda irin nakiyoyin da kasashen biyu da suka kwashe shekaru biyar suna rufe iyakokinsu da juna biyu bayan yakin da suka gwabza anwar rabu zayyad da kakakin ma'aikatar harkokin wajen maroko ya ce muna da kwararren dalilan da ke tabbatar mana da cewa batun cewa hari da aka kai kan motar dakon sojoji karya ce ba ma ƙaunar yaƙi da mu algeria ba za kuma mu taɓa yadda a tunzura mu shiga yaƙi da ita ba duk kuwa da hakkin da muke da shi na kare kanmu a madadin algeria ta dinga zargin da ba shi da tushe da kamata ya yi ta wajen magance matsalolinta na cikin gida da dakatar da goyon bayan da take ba wa 'yan ta'addan polisario da ƙungiyoyin 'yan ta'adda in ji mahukuntan na maroko irin waɗannan zafafan kalaman da jami'an ƙasashen ke wa juna ya sanya wasu ke nuna fargabar kan cewa ƙasashen biyu za su iya sake tsunduma yaki a karo na biyu ko da yake dr siraj shukarez wani mai fashin baki ɗan ƙasar algeria na ta baba kan yiwuwar hakan saboda matsalolin siyasa da na tattalin arzikin da algeria ke fuskanta da kuma adawar da amurka take da dagulewar lamurra a yankin da zai iya ba wa rasha da china kara samun gindin zama a cikinsa an jima ana samun taku tsaka tsakanin algeria da maroko musamman saboda yankin da ke yammacin sahara da maroko ke kallo a matsayin mallakinta amma algeria ke goyon baya ga 'yan awaren yankin na polisario masu fafatukar ɓallewa. Haƙar ƙasashen biyu tare da lalacewa ne har ta kai ga yanke hulɗa da dakatar da sayarwa Morocco iskar gas da Algeria ke yi sakamakon ƙulla alaƙar da Morocco ta yi da Isra'ila da kuma matakin ramawa kura a niyarta da Morocco ta ɗauka na goyon bayan ƙungiyar 'yan yankin Kabili mai neman 'yancin cin gashin kai daga Algeria. a can baya dai 'yan makonni bayan kase hular diplomasiya da maroko algeria ta rufe iyakokinta na sararin samaniya da kasar algeria dai ta kai ga ɗaukar wannan mataki ne kan abin da ta kira ci gaba da ɗaukar matakan zagon ƙasa da takalar faɗa da morocco ke mata ministan harkokin wajen ƙasar ta algeria ramtan la mamra ya yi ƙarin haske kan wannan batu inda yake cewa algeria ba za ta lamunci wasu take-taken zagon ƙasa ba da morocco ke yi a iyakar ta ba waɗanda ba ƙasar ta algeria kaɗai za su jefa cikin bala'i ba har ma da dukkanin al'ummomin yankin yammacin sahara tsohon rikicin tsakanin ƙasashen biyu dai ya samo asali daga saɓanin kan iyakoki bayan da suka samu incin kai daga ƙasar faransa da kuma goyon bayan ƙungiyoyin 'yan aware su a nata ɓangaren ma'aikatar harkokin wajen morocco ta nuna takaicinta da wannan matakin da algeria ta ɗauka wanda ta ce ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ta ƙara da cewa zarge-zargen da algeria ke mata ba su da tushe balle makama ministan harkokin waje na algeria ya ce sun kase hulɗa ne a sakamakon ƙiyayya da morocco ke nuna masu algeria dai na zargin morocco da hannu a cikin gobar da aka yi a arewa maso yammacin ƙasar wacce a ciki mutane 90 suka mutu sai dai masana da dama na cewar rikicin kasashen biyu bai rasa nasaba da goyon bayan da morocco ke baiwa 'yan yankin kabili na algeria masu neman ɓallewa yayin da algeriyar ke ba da goyon baya ga 'yan yankin 'yan saharawi na morocco shi ma mai fafatukar neman 'yancin cin gashin kai wani sabani kuma da ya fito fili tsakanin kasashen biyu shine yadda morocco ke ƙara ƙarfafa alakarta ta da isra'ila wacce algeria ta shima tana adawa da mamayar da take wa yankunan palestinawa. To jama'a masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan daga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. da yake san ɗin bai nisa ba bari ya sake dawa don gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya daga nan rediyo Hausa VOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. ta farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan yi amfani da wannan dama in mika ta'aziyya ga 'yan uwa 'yan ƙasar mali dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasa wanda aka haɓar ibrahim bubakar kaita allah yi mashi rahama kuma shugabannin da suke akan mulki suna ga kamar duniya nan ba za ta ƙare ba ya kamata su ɗauki darasi ko ba mutuwa akwai tsufa balle ma mutuwan ma zauwa za ta yi allah ji kan hambararren shugaban kasar mali ibrahim bubakar kaita mu da muka rage allah sa mu cika da imani ku tashi lafiya mamman biniya ya ba awashe daga tawa Assalamu alaikum Radio Hausa Tehran kuna tare da shi Tahir daga nan Agadez Jamhuriyar Niger. Yau zan yi kokaci dangance da tsadar rayuwa da muke fuskanta a nan cikin birnin Agadez musamman ma kayan masarufi. Yau gaskiya cikin rayuwar duniya idan aka ce kayan masarufi suna tsada to gaskiya za rayuwa za ta shiga wani hali za a rinka eh, tallaka za ya kai ga wani abin ma ya neme shi ma ya rasa saboda bai da kuɗin da zai sayen shi ga matsalar tattalin arziki kuma amma rayuwa kullum sai tana kara tsada to gaskiya muna mai kira ga resu shugabanni ko kuma in ce shugabannin kasuwanci hakan ga ya kamata su rinka sassauta ma tallaka saboda ita rayuwar duniya gaskiya ce ana sassautawa kuna tare shi ta tayar da gana a garsa jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh gidan rediyon musulunci suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kiristan nigeria to a yau ina son ku bani dama domin in yi kira ga shugaban mulkin sojan ƙasar mali kamata ya yi amfani da wannan dama ya ba da jadawalin ranar zaɓe domin gasganta ɗaukar matakin dakatar da wannan takunkumin sai bana na gani da aka kakaba wa ƙasar mali da fatar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen duk tashe-tashe hankulan da muke fama da su a mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria gaba dai gaba dai gidan muryar musulunci na iran salamu alaikum ma'aikatan biyoyi e hausa barka da aiki da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuma da fatan dukkan al'ummar da suke sauraron mu wannan tasha suna cikin ƙoshin lafiya lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski bararaka jihar da magaram kasar niger a yau zan yi lokaci ne game da rasuwar hambararren shugaban kasar mali ibrahim bubakar kaita da farko zan yi wa al'ummar kasar mali ta'aziyya da masoyansa da yan uwansa da matansa da iya allah ya ba su haƙurin jure wannan rashin da suka yi da mu kanmu kuma allah ji kanshi allah gafarta masa mu kuma da muka yi saura allah sa mu cika da imani kuma muna kira ga shugabannin kasar mu na afirka da ma duniya baki da da su gane cewa duniya tamkar kasuwa ne idan ka ci kasuwa sai a koma gida da fatan da mu da su za mu gyara halayenmu ga baki da a tashi lafiya biyoyya hausa bara mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Lawan Alhaji Abbali Agadis, jamhuriyar Nijar. To madalla ra'ayina a yau akan harkar lamarin tsaro da ke haddabar kasashen eh, namu. Lalle ya kamata jami'an tsaro su ma su canza salo yadda suke gudanar da al'amuran tsaron. saboda bai kamata idan za a kai hari ba ku hito cikin rediyo ku ce za ku kai gagarumin hari kuma bai kamata za a je kama mai laifi ba a sa jiniya tana kara a ce kuma an tafi kamun mai laifi to don haka yadda su ma 'yan bindiga ke canza salo kuma jami'an tsaron sai kun canza tako yadda za ku ci galaba a kansu saboda kowane lokaci su ma suna sake salon yadda za su cuta al'umma ku kuma sai ku canza salon yadda za ku ceto al'umma daga cikin wannan hukuma ta rashin tsaro shugabannin mu su ma su ƙara ƙoƙari su samar ma jami'an tsaro kayan aiki ta yadda za a ci galaba kan 'yan bindiga ubangiji allah ya tsare mu ya kare mu na afirka da sauran kasashen duniya gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci Tsohon Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo ya Kano tarayyar Najeriya. hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi tur da allah wadai da wannan kalamin da gwamnan jihar borno ya yi na faɗin cewa ƙananan hukumomi har guda biyu ne koma sama da haka wanda suke hannun 'yan ta'addan boko haram suna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa allah da annabinsa ya ɗauki matakin ƙarshe wanda za a kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram gabaki ɗaya a najeriya da ma jihar borno gaba ɗaya allah ka kawo mana dawwammamen zaman lafiya a najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya daga tahir ɗan tahir kimbulu. tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba sai ka sha mu je. Assalamu alaikum radio VOH Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez jamhuriyar Niger. A yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayi na saman wanga mataki wanda kasashen tarayya a Afirka AU ko kuma ce ECOWAS wanda suka ɗauka na abin da ya shafi ƙasar Mali tun kun kuma mata takunkumi to muna jin hankalin da kasashen eh, kasashe na afirka abin da suka mamali ba su mamali adalci ba inda adalci ne ba yiwa ƙasar algeria ta ce ita ta buɗe ma ƙasar mali ƙofofinta a buɗe su ba su shi kumya ba da allah ƙasar mali tana ciko na hali ku bar ta kansu talaka su haɗu su gane ma junan sannan su fito da eh, zaɓe wanda za a yi halatacce amma ku komi naku na ecowas baya da tsari masu cewa suna tutiyar cewa suna demokrasin ma su suke taka demokrasin ku so kuke a yi zaɓe ƙasar mali ta dawo kuma wajen jiya domin abin da mali ta ɗauka ta yi daidai zaman lafiya ya dawo sannan a shirya zaɓe radio voh mai magana alkasam daga nan a gare su tashi lafiya assalamu alaikum radio irin mai magana amusu mai martaba maraɗi zariya eh, ina so in yi magana kan matasa ƙasa ta Nijar gaba ɗaya. Ina kira ga matasan Nijar gaba ɗaya ga mu haɗa kan mukan ƙasan muna so mu taimaka mu ba da haɗin kai kan ƙasan mu saboda kulawa da junanmu mu matasa kasancewa duk wata ɗawainiya ko wani harkar siyasa ko menene da mu matasa ake alfahari kuma mu ake magana amma da an tashi lokaci ya yi an kai wajen a nemi matasa a yi aiki da su kasancewa sai a maida mu baya ko kasuwa muke yi ko aiki muke yi muke shan wahala sabida ma'aikata ƙananan ma'aikata masu aiki matasa ba su samun abin biyan buƙatar rayuwarsu 'yan kasuwa kuma akan taushe su da ƙarfi hukuma ba su da hanyar da za su neman makansu nasu na kansu kullum suna cikin wahala da takura kasancewa ba mu da haɗin kai ni matasan Nijar ina kira ga matasa abokaina na Nijar gaba ɗaya da su ba mu haɗin kai da hannuwa mu kama mu taimaki kanmu da kanmu kasancewa jagororin da muke ba jagoranta kanmu suna jan mu ba tare da mafita ba na gode daga na kwa musu maraɗi na gode. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. To shirinmu na gaba shine shirin na shiriyar Alkur'ani, ai saurare lafiya. شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro na tare da mu basu manta ma har yanzu muna nan a cikin wannan sura da muke ƙoƙarin sharhi na ma'anoninta da abubuwan da ta kunsa na shirya a cikinta wannan sura ita ce suratu zumar wadda a cikin satin da ya gabata muka shige ta muka kuma faro da ayoyin farko-farko da ke cikin wannan sura. to insha Allahu yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan sati kuma za mu buɗe shirin ne tare da sauraron wato karatu da kuma tarjama na waɗannan ainihin ayoyi da za mu fara da su insha Allah. da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Wallai na ta kusanta mu da Allah to ubangiji suna ta'ala a ci gaba sai ke cewa lalle waɗannan waɗanda suka ɗauki waɗansu shugabanni saɓanin Allah shugabanni ababen bauta waɗanda suke miƙa wuya gare su suna bin duk abin da waɗannan suke faɗa dangane da abubuwan da suke umarta su sannan wajen shirkan da suke yi na bin wa'annan ɗin na bauta waɗannan ɗin sai suna kawo wasu uzurori me uzurin da suke faɗa sai Allah ta'ala ya kawo uzurin da suke neman su kawo suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa wai ba sa bauta waɗannan ɗin sai kurin dalilin su shine domin kurin suna yi ne don su kusantar da su zuwa ga Allah wato sun san ubangiji shine ya kamata a bautawa amma sai suka ɗauko wani allah suka ɗan sa a tsakiya suke bin waɗannan ɗin suna bibiyansu suna bibiyansu wai su ne za su kusantar da su ga allah wato su ba su iya zuwa su tunkari ubangiji wajen bauta ba sai sun biyo ta wani to waɗannan wasu abubuwa ne idan muka ɗauki masu bautan gumaka aƙidansu kenan sun ce ubangiji ta'ala ai ya girmama ya ɗaukaka i kasance yana nan kuma yana jin al'amuran ɗan adam yana kuma tafiya yana fahimtar abubuwan da ɗan adam yake da hankalin ɗan adam da wasu abubuwa na hamin ɗan adam da abubuwan da ɗan adam yake ji suka ce wai allah ya, tsarkaka daga wannan saboda haka me ya faru saboda haka ba za su iya tawajjuhi zuwa ga ubangiji ba shi directly ba su da shi ba saboda ubangiji yana da abubuwa da dama da yake yi ya ɗaukaka a ce zai iya fuskanta zuwa ga ɗan adam ma mubasharatan saboda haka menene ya faru saboda haka idan su sun tashi za su bauta ma ubangiji din sai suke cewa wajibi ne su kasance sun kusanci waɗansu waɗannan waɗanda su suna nan ababen halittar Allah ɗin ne su ma amma suna da kusanci ga shi Ubangiji ɗin saboda haka sai suke cewa waɗannan in suka kusance su to su ne waɗanda Allah ya fawwala musu tafi da al'amura na duniya saboda haka su a gurinsu ba Allah ne ke tafi da al'amura na duniya ba a Allah ya fawwala waɗannan gumaka ko kuma waɗannan da suka ɗauka a matsayin ababen bauta ɗinsu sai suka ce Ubangiji ya ba su wannan dama ɗin. saboda ka su waɗannan masu bautan gumaka sai suke karkata zuwa ga waɗannan suna bauta musu kenan suka ɗauke su a yayin giji ba suka kuma manta da Allah ɗin to wannan ana nan ana nan da sun yadda akwai ubangiji ɗin amma suna biyowa ta waɗannan domin wai su kusantar da su zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala to ana nan ana nan sai a wayi gari sun mamanta da Allah din sun sa Allah din gefe waɗannan ɗin kuma su suka mai allolin su suke bautawa gaba ɗaya ma kenan to wannan a takaice ita ce irin fikira ta waɗanda suke bautan waɗansu ba Allah ta'ala ba da farko sun tabbatarwa kansu lalle akwai ubangiji subhanahu ta'ala amma da yake ba su fahimci ubangijin yadda ya kamata su fahimce shi ba sai suka ɗauko waɗansu suka sa tsakaninsu da shi ubangiji din waɗannan da suka sa a tsakanin su ɗin suke bibiyansu suna tafi da al'amuran suna ganin cewa su ne za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wai su ne za su yi musu ceto a wajen ubangiji ɗin shi yasa suke biyan su suke bauta musu kuma su ne suke kusantar da su wai zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala su kuma cece su waɗannan ɗin da suka sa tsakanin su da ubangiji su waɗannan masu bautan gumaka ɗin ko kuma masu bautan wani Allah ɗin sai suka ɗauki mala'iku a kan cewa su ne za su dinga kusantar da su zuwa ga Allah suna bautawa mala'iku suna ɗaukaka mala'iku a kan cewa Allah ya fawwala komai zuwa ga mala'iku su tafi da shi zuwa da suke bautawa mala'iku ɗin waɗa ko kuma aljanu ma sai waɗansu suna bautawa aljanu yanzu duk bokaye da waɗanda suke ɓatar da al'umma ai abin da suke ɗauka kenan ko dai a bita ta hanyar wai suna bauta mala'iku ne ko suna bauta aljanu ko kuma su ɗauko wasu al'umma su mutane daga cikin al'umma waɗanda a zahiri suna kallon waɗannan mutanen mutane ne masu tsarki ababen girmamawa malamai ne su ko kuma mawaye su amma dai su kuma mutane ne sai suka ɗaukaka su suka allantar da su suka kai su wani matsayi wanda ba su kai a kai su ga wannan ba to waɗannan fa su ne suka ɗauke su a matsayin wai ababen kusanci suke kusantar da kawukansu gare su a bisa cewa su ne za su ceto su wajen Allah su ne za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to waɗannan waɗanda suka ɗauka ɗin to lalle in ka bibiya ga su ne ɗin tabbas ababen iyayen gijin nasu su ne suke bautawa ba ubangijin ba domin da ƙarshe sun mamanta da Allah din sai suka riki waɗannan waliyai ne su ko wasu malamai ne su ko kuma ainihin mala'iku ne su ko aljanu ne su sai suka zama a hankali a hankali sun koma su suke bautawa ba ubangiji wata wata'ala ba to wannan ne abin da Allah yake yin ishara a kan wannan a cikin wannan aya da muka karanta to wannan abin da suke nunawa a nan hakikatan abinda suke tabbatarwa bisa haƙiƙa shine sun yarda ubangiji shi ya halitta shi ya samar da komai kuma shi ne wato ubangijin kowa da komai to amma sai suka ce akwai kuma wasu alloli ɗin ƙanana shine wa'annan abubuwan da suka ɗauka suna bautawa ba yana nufin ba su san akwai ubangiji ba a'a sun sani amma sai suka ɗau waɗannan allolin ƙanana suke bi suna bauta musu inna Allah Allah zai yi hukunci a tsakaninsu game da abin da suke sassafawa a cikinsa. Inna to ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe sai yake nuna cewa a cikin dai wannan aya din lallai shi zai yi hukunci tsakanin bayansa shi mai yin hukunci ne tsakanin su waɗannan mutane da kuma waɗanda suka kasance sun miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala sun tsarkake bauta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a cikin duk abubuwan da suka yi saɓani a kai zai yi hukunci ranar kiyama waɗannan da suka ɗauki gumaka suke bauta musu ko suke bauta waɗansu aljanu ko mala'iku da sauransu da kuma waɗanda suke bauta a Allah shi kaɗai ba sa shirka tare da shi to saɓanin da ke tsakaninsu ubangiji suna ta'ala yake nuna cewa ya kuma bainahum shi ne zai hukunci a tsakaninsu fi mahum fihi yaktalifun a cikin abubuwan da suka saba tsakaninsu ɗin nan Allah zai musu hukunci shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala dama idan ana neman shiriya to yakan ainihin shiryar da mutumin da yake neman gaskiya ne amma baya ɗora wanda yake makaryaci mai yawan kafirci baya ɗora shi akan al'amura na shirya kowaye shi wannan shine abun da allah ta'ala yake nunawa mutumin da yake makaryaci mai yawan ainihin rufe gaskiya in ya ganta ko waye shi to ubangiji yake nuna cewa baya shiryar da irin waɗannan a bisa tafarkinsa na gaskiya wannan shine isharar da allah subhanahu ta'ala ya yi dangane da waɗannan ayoyi da muka karanta. yanzu kuma sai a saurari shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a su da ma jan mahangar masana a wasu lokutan da bayyana yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban kama daga fuskoki na siyasa ne ko tsaro ko tattalin arziki zamantakewa da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da harin ramuwar gayya wanda mayakan kungiyar ansarullah wanda aka fi sani da alhusi a kasar yamma su hakai akan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a wannan litinin da kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon wannan batu wannan da shine abin da shirin namu yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musu na hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. a wannan litinin 17 ga watan janairu ne mayakan kungiyar ansarullah na kasar yaman waɗanda aka fi sani da alhusi waɗanda suke iko da yankin birnin sana'a fadar ƙasar kasar da kuma wasu yankuna da suke arewacin kasar suka kai wasu hare-hare a kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin mayar da martani dangane da wasu hare-haren wanda ita ma haɗaɗɗiyar daular larabawan ta kai a kan yankunansu su waɗannan da ya hare-hare an kai su ne akan manyan birane na ƙasar haɗaɗɗe dolar larabawa ɗin da hakan ya haɗa da babban birnin ƙasar na siyasa wato abu dhabi da kuma babban birni na harkokin tattalin arziki da kasuwanci na ƙasar wato birnin dubai waɗannan hare-hare dai an kai su ne akan wasu manyan tankokin ɗaukar mai guda uku bayan kuma har-haren sun nufi wasu muhimman wurare a cikin filan sauka da tashin jiragen sama na birnin dubai da kuma birnin abu dhabi mai magana da yawon dakarun kungiyar ansarullah birgidiya janar yahaya sare ya bayyana cewa an yi amfani da makamai masu lizami guda biyar bayan kuma an yi amfani da wasu makamai waɗanda ake harba su da jirage marasa matuƙi wanda ya ce an yi amfani da su a lokaci guda kuma sun kai harin a cikin nasara kuma sun samu dukkanin wuraren da aka saita su yahaya sari ya ce wannan hari yana zuwa ne dai a matsayin mayar da martani dangane da munanan hare-hare wanda dakarun haɗaɗɗe dole larabawa su kaddamar a kan yankunan shibuwa da ma'arif da kuma birnin sana'a a cikin wannan mako inda suka yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara sannan kuma ya bayyana cewa harin da haɗaɗɗe daular larabawa ta kai tare da ƙasar saudiya dukkaninsu sun fuskanci mayar da martani a cikin wannan mako daga dakarun ƙungiyar ansarallah da kuma dakarun kasar yaman din da suke samun goyon baya da dauki daga mayakan sa na kabilun larabawan kasar ta yaman ya ci gaba da cewa irin waɗannan matakai na mayar da martani za su ci gaba da zuwa matukar dai kasashen da suke yunkurin mamaye kasar yaman da yi mata sabon mulkin mallaka ba su janye daga manufarsu ba a cikin 'yan makonnin da suka gabata ne dai dakarun kasar ta yaman game da mayakan kabilu na kasar da suke mara masu baya da suka hada da mayakan kungiyar ansarullah sa kwace wani katafarin jirgin ruwan yaƙi na ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa a cikin ruwan ƙasar ta yaman wanda yake ɗauke da manyan kayayyakin yaƙi zuwa yankin shigowa na ƙasar ta yaman daga cikin abubuwan da jirgin yake ɗauke da su akwai manyan motoci na yaƙi masu silke da kuma tankoki gimi da makamai masu lizami da kuma manyan bindigogi wanda ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa tana shirin mika waɗannan makamai ne ga mayakanta da suke yankin shibuwa da suke ƙoƙarin ikon su a cikin wannan yanki na ƙasar yaman a lokutan baya kimanin shekaru biyu zuwa uku da suka gabata hadaddiyar dole larabawa ta sanar da cewa ta dakatar da dukkanin ayyukan yaƙi wanda take yi tare da kawancen da saudiya take jagoranta wanda yake ƙaddamar da yaƙi akan al'ummar ƙasar ta yaman sakamakon saɓani da ta rika samu da ƙasar saudiya da kuma hare-haren mayar da martani da dakarun kasar ta yi masu karka kaddamarwa a cikin kasar haɗaɗɗiyar dolar larabawan musamman ma a biranen abu dhabi da kuma dubai wanda hakan ya sa alatilas haɗaɗɗiyar dolar larabawa ta ɗauki matakin janyewa saboda asarar da za ta iya yi ta fuskacin tattalin arziki sakamakon hakan to amma daga bisani musamman a cikin lokutan baya bayan nan kwatsam an ga haɗaɗɗe dolar larabawa ta sake dawowa a cikin wannan yaƙi inda yanzu haka dakarun haɗaɗɗe dolar larabawa ɗin da kuma sojojin ta na haya suke mata yaƙi a yankunan ma'arib da kuma shibuwa musamman ma dai yankin ma'arib wanda yake da matuƙar mahimmanci ta fuskacin soji baya ga hukuma yake kwance akan arziki na ɗanyen man fetur masana da dama dai suna ganin cewa hadaddiyar larabawa ta ɗauki wannan matakin ne bayan da ƙasar saudiya musamman bayan ziyarar da muhammad bin salman hirima mai jiran gidan saudiya din ya kai ƙasar hadaddiyar dolar larabawan inda ya gamsar da mahukuntan ƙasar kan dawowa a cikin wannan yaƙi baya ga hukuma saudiya ta miƙa wa dolar larabawan wasu daga cikin yankunan ta mamaye a cikin ƙasar ta yaman waɗanda suke da matuƙar muhimmanci daga ciki har da wasu yankuna waɗanda suke da arzikin ɗanyen man fetur da kuma daɗe daular larabawa ɗin ta gamsu da matakin da ƙasar ta saudiya ta ɗauka kuma ta mara mata baya domin ci gaba da ƙaddamar da wannan yaƙi domin mamaye yankunan ƙasar ta yaman masana da dama suna ganin cewa haɗaɗɗen daular larabawa ta tafka babban kure sakamakon bin sahun kasar ta saudiya da ta yi wajen sake komawa a cikin wannan yaƙi da take kaddamarwa a kan al'ummar kasar yaman domin kuwa ko ba komi hakan zai cutar da ita ta fuskoki da dama musamman ma ta fuskar tattalin arziki kasantuwar cewa kasar haɗaɗɗe dolar larabawa ƙasa ce wadda take ɗaya daga cikin ƙasashe da suke samun haɓakar tattalin arziki yanzu haka a duniya wanda kuma manyan kamfanoni na ƙasashen duniya suke da hannayen jari na biliyoyin daloli a cikin kasar ta haɗaɗɗe daular larabawa musamman ma a birnin dubai wanda shine cibiyar kasuwanci na wannan ƙasa baya ga kuma hakan zai cutar da ita ta fuskacin tsaro kasantar cewa ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa ƙaramar ƙasa ce wadda ba ta da ƙarfi na a zo a gani ta fuskacin tsaro bilhassali ma ta dogara ne da ƙasashen yammacin turai wajen ba ta kariya da kuma sama mata tsaro yanzu haka akwai sansanonin sojin amurka da na burtaniya da kuma na faransa a cikin kasar haɗaɗɗe daular larabawa da sunan bata kariya wanda kuma waɗannan sansanoni ba su amfanar ita da komai ba a lokacin da mayakan na ƙasar yaman suka kai hare-hare a ta a ranar litinin da ta gabata kamar da kuma ba su iya bata kariya a lokutan baya ba a lokacin da suka kai wasu hare-haren shekaru biyu zuwa uku da suka gabata baga kuma a cikin 'yan lokutan nan an ga yadda haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tsaya kai da fata wajen tabbatar da cewa ta kwalla yarjejeniyoyi na tsaro tsakaninta da isra'ila inda ta kashe biliyoyin daloli akan wannan batu wanda kuma ga dukkanin alamu abin da ya faru din ya tabbatar da cewa hakan bai iya amfanar da ita ba ba ga kuma a cikin lokutan baya bayan nan ma an ga yadda ta rattaba hannu akan kwantaragi na sayan makamai daga kasashen amurka da birtaniya da faransa wanda yanzu haka waɗannan ƙasashe suna da manyan makamai da suka baiwa haɗaɗɗe dolar laraba waɗanda suke jibge daga ciki har da makamai na kariya waɗanda su ma dukkaninsu ba su iya yin amfani ba da dama daga cikin masana suna ganin cewa irin waɗannan makamai da haɗaɗɗe daular larabawa take sai da ƙasashen turai da sunan kare kanta babu wani abun da zai iya amfanar da ita bilhassari ma sai ja mata asarori domin kuwa ɗaya daga cikin abin da masanan suke buga misali da shi shine mayakan kasar yaman sun yi amfani da mukamai ɗaya daga cikin mukamansu na jirage marasa matuki wanda a kimarsa ya wuce dala dubu ɗaya zuwa dubu biyu ba a daidai lokacin da ake amfani da makami mai lizami na karkabo jirage wanda a kimarsa ya kai dala miliyan ɗaya da rabi zuwa dala miliyan biyu wanda hakan babbar asara ce ta fuskacin tattalin arziki da dama daga cikin masana akan harkokin tsaro inda suna ganin cewa irin matakan da mayakan kasar yaman suka dauka na mayar da martani ga haɗaɗɗe daular larabawa yana a matsayin gargaɗi ne musamman ma dai yadda ƙasar take ta dogara ne ka cokaf a kan ƙasashen duniya domin su taimaka mata wajen samar da tsaronta na cikin gida da kuma kare ta daga hare-hare na ƙetare domin kuwa kasashen yammacin turai babban abin da yake a gabansu shi ne maslahar su da kuma abin da za su amfana da shi kai hare-hare akan ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa abu ne wanda zai cutar da kasar a dai lokacin da su kuma kasashen yammacin turai za su iya masu amfani da wannan damar wajen kara tatsar makudan biliyon daloli daga hannunta da sunan ƙara azama wajen ba ta kariya masanan sun yi imanin cewa abin da yake maslaha kuma hanya ɗaya tilo ta samun mafita ga daidaiton larabawa shine ta rufa ma kanta asiri ta fice daga cikin ƙawancen da saudiya ke jagoranta wajen ƙaddamar da hare-hare akan al'ummar ƙasar yaman wanda hakan shine babban abin da zai bata kariya da kuma samun aminci da tsaro a cikin ƙasarta da kuma samun haɓakar tattalin arziki da kuma janya tsoro daga zukatan manyan kamfanoni da mamallakansu wajen saka hannayen jari a cikin ƙasar domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci a cikin ƙasar. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shirin riske mu anan zamu ja zaman shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ma saurari ya zama wajibi in jarin zamu shirin a nan ko in bankwana da ku gan lokacin da aka dora shirin ya kawo jiki. Amma adin tahir amin da kasuwa labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin da ke muku fatan alkhairi kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.